بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله عز وجل يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال إن من الشجر شجرة وذكر الحديث وزاد في هذه الرواية فإذا أنا أصغر القوم فسكت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 a wannan darasi namu na at-tajrid as-sarih li ahadith al-jami' as-sahih na al-hafiz az-zabidi alaihi rahmatullahi ta'ala kuma wannan shine darasin mu na nawa na 39 a yau na ga watan da uku a yau 23 ga watan muharram hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama 1428 wanda kuma shine yi daidai da goma ga watan biyu miladiya 2007 muna nan cikin kitabul ilm inda al al-bukhari ya jero hadisan da suke da alaka da ilimi tun daga kan tarbiya ta ilimi da yadda ya kamata a neme shi da kwadaitarwa a kansa da matsayin da yake da shi a gurin Allah a yau muna tattare da hadisin mu'awiya radiyallahu ta'ala anhu yace an mu'awiya radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين يفقهه وإنما أنا قاسم والله عز وجل يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله sahabin wannan hadisi shine muawiya babban sahabin nan na annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama kuma fitacce daga cikin sahabbansa muawiya ibnu abi sufyan sakhar ibnu har ibnu abdi shams ibnu umayya ibnu abdi shams muawiya radiyallahu ta'ala anhu ya shiga musulunci fi amil qadiyya ko amil qada shekarar da annabi sallallahu alaihi wa yayi hajjinsa ta ramuwa wace shekara ce shekara ta bakwai bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya je ya yi umararsa bayan a shekarar da ta gabaci wannan shekara ta shida kafirai sun hana shi shiga makka amma an yi sulhu akan cewa shekara mai zuwa zai zo ya shiga ba tare da makamai tare da shi ba illa makami na matafi to a wannan shekara mu'awiyah ibn abi sufyan ya shiga addinin musulunci amma tsoron mahaifinsa abu sufyan wanda shine sarki na ƙurashawa sarki na maka tsoronsa ya hana ya bayyana musuluncinsa sai a shekara ta takwas amul fathi yayin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo shi da sahabbansa aka samu buɗe maka addinin musulunci ya kama ƙasa a maka to a wannan lokacin ne ya fito ya bayyana musuluncinsa karara annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗauke shi ya sanya shi cikin masu rubuta wahayi cikin waɗanda suke rubuta wahayi idan ya sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu falala ta addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallama da ya masa kamar yadda ya zo a cikin hadisin irbabin musariya wanda tirmizi ya rawaito da kuma kyawar salsala annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyan wahdi bihi allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyan wahdi bihi annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi masa addu'a ya ce allah ka sanya shi shiryayye abin shiryarwa kuma ka shiryar ta hannunsa sannan a wani hadisin wanda ya zo ta hanyoyi daban-daban hadisin abdurrahman ibn abi amira talmuzani kuma abdullahi dan abbas ma ya ruwaito hadisin da wasu ma daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sun ruwaito hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama yana ce ya ce masa allahumma allimhu alkitaba wal hisab waqihi al'azab allahumma allimhu alkitaba wal hisab wa qihil azab ya Allah ka koyar ka sanar da muawiya ilimin littafin ka shine alqur'ani Allah ka sanar da shi alhisab ilimin lissafi Allah kuma ka tsare shi daga azaba to wannan falala ce wacce take ta musamman da annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna ta mu'awiya banda wannan yana da falala ta sauran sahabbai gaba ɗaya falala da zai samu ta zamantowarsa sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallama wannan kuma falala ce da Allah maɗaukakin sarki ya sanya ga dukkan waɗanda suka lizimci annabi sallallahu alaihi wasallama a rayuwarsu suka yi imani da shi suka kuma mutu akan imani to mu'awiya Allah ya ƙara masa yarda ya samu wannan matsayin sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallama har ma ya samu amincewar annabi sallallahu alaihi wasallama ya danka masa amanar rubuta wahayi da Allah maɗaukakin sarki yake saukarwa na alkur'ani kuma har annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya ba a ce ga wani laifi na musamman wanda za a ce mu'awiya ya yi ya bar musulunci ko mu'awiya ya yi ya zama fasik akwai hadisin da muslim ya ruwaito da waninsa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo yana tambayar ina mu'awiya kun sa lokacin da ya musulunta yana yana yaro ba wai shekaru ne da shi ba ba wai shekaru ne da shi ba a wannan lokacin yana dan matashinsa yana saurayinsa annabi ya ce ina mu'awiya aka ce da shi yana can yana cikin abinci ya ce a kirawo shi aka da aka ce abinci yake ci to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ashba Allahu batna kada Allah ya kosar da shi ya kosar masa da cikinsa to ya ce tun daga wannan ranar bai ƙara ci ya ƙoshi ba to wasu suna ɗaukan wannan a matsayin suka kamar annabi sallallahu alaihi wasallama ya masa mummunar addu'a kenan tare da cewa ga waɗancan addu'o'i da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa na shirya Allah ya shiryar da shi kuma Allah ya tsare shi wato azabar wuta wanda kuma wannan shi ne ƙololuwar abin da mumini yake so ya samu shirya ya samu kuɓuta daga shiga wuta to idan har ya samu addu'a ta annabi sallallahu alaihi a akan wannan to ya gama samun riba ta duniya da lahira wannan kuma ya faru ga mu'awiya wancan hadisi kuma kamar yadda za mu ga malamai suna kawo shi cikin falalar mu'awiya ba kamar yadda ba bashi'e zai ambace shi cikin sukan mu'awiya ba su malamai na kwarai abinda suke kawo hadisin la ashba Allahu batna suna kawo shi cikin falalar mu'awiya a za mu ga muslim ya kawo shi kitabul fada'il imamun nawawi ya yi masa babi inda yake cewa babin faɗar annabi sallallahu alaihi wasallama duk wanda na zage shi wato na gaya masa bakar magana ko na la'ance shi ko na yi masa addu'a mara daɗi Allah ka sanya ta zama rahama ta zama zakka gare shi Allahumma inda hadisin yana cewa fa ana inna ma ana basharun fa ayyuma rajulin سببته أو لعنته أو جلدته فاجعله لها فاجعلها له زكاة ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم yake cewa inna ma ana basharun ni mutum ne da haka wani lokaci raina zai iya ɓaci to duk wani mutum daga cikin musulmi fa ayyuma rajulin minal musulmina dukkan wani mutum daga cikin musulmi sabab tuhu da na ɓaci shi au la'antuhu ko na la'ance shi au jalattuhu ko na masa bulala faj'alha lahu zakatan wa rahma ya ubangiji ka sanya wannan abin da na faɗa a kan sa ya zama na tsarkakewa ne gareshi kuma rahama ce gareshi. shi to kaga ashe shi mu mu'awiya Allah a ƙara masa yarda ya samu abin da zai zama sanadin tsarkake shi ya samu abin da zai zama sanadin rahama dogaro da wannan addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mabiya addinin shi'a mai limamai goma sha biyu suna zagin mu'awiya suna kafirta shi kai ka ce ɗaya ne daga cikin mabiya fir'auna har ma wasu sa su ga ya ma fi fir'auna a wajensu suna kafirta shi ba sa jin wani ɗarɗar ba sa jin komai a zuciyarsu yayin da suke kafirta shi suna faɗar miyagun maganganu game da shi duk da falalarsa ta zamantowarsa sahabi duk da falalarsa ta irin waɗannan addu'o'i da annabi ya yi masa duk da falalarsa ta kasancewarsa wanda annabi ya amince masa ya rubuta wahayi sayyidina umar ya naɗa shi shi ne gwamnansa a sham inda watsatse ne sayyidina umar ba zai yi wannan ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci sayyidina umar da sifofi na wanda yake wato hango gaskiya a duk inda take لقد كان في من كان قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي فعمر بن الخطاب a mutanen da suka gabace ku akwai mutanen da Allah maɗaukakin sarki ke kin kinsa musu sanin gaskiya a duk cikin abin da aka yi saɓani a kansa in har akwai wani daga cikinsu a cikin al'umma ta to bai wuce umar ɗan khattab sayyidina umar ya zaɓi mu'awiya ya zama gwamnansa na'ibinsa ya zama magajin gari a sham sayyidina usman ya zo ya tabbatar da shi ya shekara ashirin yana rike da wannan yanki wanda yake cike da hatsaniya yankin sham a wancan lokaci yanki ne wanda shine yake kan iyaka tsakanin daular musulmi da daular rumawa a kowane lokaci kafirai na rum suna iya kawo farmaki ga musulmi don haka ana buƙatar mutumin da zai zama gwamna a sham ya zama zamana mai ƙarfin azima mai ƙarfin ƙudiri jarumi wanda zai iya tsayawa ya kula da wannan yanki ta yadda kafirai rumawa a wannan lokaci ba ma za su iya taɓa zantar da kansu zantar da zukatansu cewa su kai hari ba an tura mu'awiya ga wannan aiki kuma ya tsare wannan guri har ya gama mulkinsa arna ba su taɓa samun wani kutse da suka kama wani gari na musulmi ba shi ne wanda ya yi jagorancin yaƙi na addinin musulunci wanda har aka shigar da musulunci wanda ƙasar Cyprus shi ne ya shigar da musulunci wannan kasar wanda annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yazo cikin bukhari ya kwanta gidan ummu sulaim sai bacci ya dauke shi bayan ta kawo masa abinci ya ci sai bacci ya dauke shi sai ya tashi yana dariya take cewa ma za yi ka ya rasulullah me yasa ka dariya to shi ne yake ce mata an nuna masa wani sashi na al'ummarsa a tsakiyar ruwa a jirgin ruwa ka annahum mulukun alal asirra au kal muluki alal asirra suna zaune a cikin ruwa kamar masu sarauta a kan gadon sarauta za su je su yi yaƙi Allah maɗaukakin sarki kuma ya bada nasara a kansu domin za a ce a cikin ku akwai waɗanda suka abuci annabi sallallahu alaihi wasallam a ce eh Allah ya ba su nasara akan abokan gaban su a hadisin ba na ummu sulaim bane na ummu haram bintu milhan ummu haram bintu milhan matar ubadat ibn samit to shine tace ya rasulullahi ka roki Allah ya sa ni daga cikin su ka roƙi Allah in zama daga cikinsu ta roƙi Allah ya manzo Allah ce kina cikinsu ya sake kwantawa ya yi bacci ya farka yana dariya ta tambaye shi ya gaya mata an nuna masa wasu mutane za su shiga tsakiyar teku su je su yi yaƙi Allah ya ba su nasara an nuna masa su kamar sarakuna akan a gadajen sarautarsu ta ce ya rasu ka roƙi Allah ya sa ni daga cikinsu ya ce kina daga cikin na farko saboda a wannan fita da aka yi da sahabbai akwai mijinta ubaratu samit da ita a ciki Allah maɗaukakin sarki ya sa ta yi shahada a can to mu'awiya shi ya jagoranci wannan wannan tafiyar wannan yakin mu'awiya shi ne ya jagorance shi shi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an nuna masa sahabbansa to mu'awiya Allah ya ƙara masa yarda da abin da ya faru tsakaninsu da sayyidina ali wanda shine dai dalilin da ya sa shi a suke zagin abin da ya faru tsakaninsa da sayyidina ali na rashin fahimta dogaro bisa ga ijtihadin kowa bayan kashe sayyidina usman aka zaɓi khalifa ya zama sayyidina ali waɗanda suka yi tawaye 'yan ta'adda wanda suka kashe sayyidina usman suna nan fal cikin madina da makamansu a lokacin da aka kashe su labari ya jewa muawiya sham gashi an kashe sayyidina usman aka ɗauki rigarsa wadda take caɓa-caɓa da jini aka aika wa muawiya ya gani ya fito da ita mutane suka gani aka yi ta kuka ya ce to zai yi caffa amma a fara gano waɗanda su kai wannan aika-aika a ɗauki kisasi a a ɗaufansa a yi musu haddi shi kuma a lokacin sayyidina ali yana ga suna da ƙarfi sun shiga saƙo-saƙo na cikin al'umma in aka ce yanzu za a shiga zaƙulo su to al'amura ba za su yi kyau ba kowanne ya je ƙabilarsa ta makale shi ta ba shi kariya don haka shi yana ganin a gama yin mu baya a ɗin ƙarfi ya haɗu sannan a je a zaƙulo su a yi kisasi to a nan ne aka samu saɓani tsakaninsa da mu'awiya mu'awiya yana ga shi shi ne ɗan uwa na na usman an kashe sayyidina usman bisa zalunci wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura Allah ya bashi sultan ya bashi hujja ya nemi haƙƙin dan uwansa kuma Allah ma zai taimaka masa yana ganin akwai wannan aya tana mara masa baya don haka ya yadda zai yi caffa a sani sayyidina muawiya bai taba fitowa yace shi ya fi cancanta da shugabanci sama da sayyidina ali ba bai taba faɗar haka ba bai ce kuma yana neman khilafa ba sabanin sayyidina sayyidina ali bai taba fadar haka ba shi maganar da yake yi a gano waɗanda suka kashe dan uwansa sayyidina usman a yi musu kisasi shi kuma sayyidina ali yana ganin za a yi wannan amma bayan an yi caffa an yi mubaya'a wajen taqdimul bai'ati al qisas ko ta'khirul bai'ati al qisas wannan shine mahallin sabanin tsakaninsu kuma kowanne bisa ga ijtihadin sa ne yayi wannan ijtihadi muawiya sayyidina ali yana ga yana da karfin da in ya ya yaki da mutanen sham zai dawo da su kan turba su yi masa mubaya a ko da karfi ne saboda ya ga waqatul jamal an yi tsakanin sa da talha da zubair da aisha kuma yayi nasara to yana ga mutanen sham ma zai iya nasara a kansu wannan ta ja har aka yi rikici har aka yi fada wanda daga baya aka zo aka yi nadama duka bangarorin biyu suka yi nadama akan wannan fada da suka yi me yasa suka yi shi kansa sayyidina ali ya mutu yana nadamar wannan fada din saboda yana tsammanin ya iya dawo da su su yi masa biyayya alhalin kuwa abin ba haka bane suna da ƙarfi duk mutanen sham a lokacin suna suna tare da shi duk mutanen sham suna tare da shi shi kuma mutanen iraki suna tare da shi to wannan shine sabanin da aka samu tsakaninsu wanda ta sa waɗanda suke ganin su ne 'yan ahalul baiti alhalin ƙarya suke yi ba ruwan ahalul baiti da su ba ruwansu da ahalul baiti sai yasa suke zagin na muawiya suna kafirta shi ya zai yi fada su kafirta aisha su kafirta talha ibn ubaidillah su kafirta zubair ibn al-awwam duk da cewa waɗannan zababbun yan aljanna ne amma su kafirta su saboda haka wanda zai kafirta sayyidina abubakar ya kafirta sayyidina umar dan ya kafirta muawiya ai ba za ka ji mamaki ba in har mutum ne mai tsantseni to eh, me ya kai shi ya kafirta waɗannan manya-manyan sahabbai lalle mutumin da zai haka ya isa cikakken asharari saboda haka abu ne da ba zai baka mamaki ba duk irin kalmar da za ta fito ta ɓaci ta muni ga sayyidina muawiya Allah ya ƙara masa yarda don haka ahli sunna ba su gushe ba suna tsaka tsakiya tsakanin duk abin da ya faru cikin sahabbai da al'umma ce ta mutane suna yin daidai suna yin kuskure illa iyaka daidan su shi yafi yawa mu ahlus sunna ba mu taɓa yin da'awar isma ba mu taɓa yin da'awar cewa akwai wani ba annabi ba ma'asumi banda annaba ba mu taɓa da'awar akwai wani ma'asumi ba da shi Allah ya katange shi ba zai yi kuskure ko kaɗan ba sahabbai suna ijtihadi suka yi kuskure tun ma annabi yana da rai cewa ne yayi kuskure a gyara masa wani ya kuskure a gyara masa to haka rayuwarsu ta kasance illa iyaka in ka auna abin da suka yi na kuskure ka auna ayyukansu na kwarai to ba za ka taba ma haɗawa ba ayyukansu na kwarai sun yi rinjaye wanda kuma wannan shine ma'auni a gurin Allah man saqulat mawazinuhu fa huwa fi ishatin radiya wa man saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wannan shine mizani na falahi a gurin ubangiji ba kasancewar mutum bai taba yin laifi ba kwata kwata inda wannan shine mizani a gurin ubangiji a ce ka zama wankakke baka da ko dugo tsofa ne ko kaɗan laifi to da babu wanda zai kai labari in ba annabawa ba ka mu ahlu sunna wannan ce aqidar mu sahabbai in an ma sun yi kuskure a cikin wasu al'amura nasu to ayyukansu na kwarai manya-manyan ayyukansu na kwarai sun rinjaye abin da suka yi na, na, na, kuskure su mutane ne suna yin kuskure suna yin daidai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dacewa a wuya. ya zauna yana rike da sham shekara ashirin lokacin khilafar umar da lokacin khilafar usman sannan ya zauna a matsayin sarki mai sarauta shekara ashirin shekara arba'in yayi yana yana rike da mulki shi yasa zahabi yake masa take da malikul islam wato sarki a musulunce sarki na musulunci kuma mutum ne da ya yana da siyasa ta haƙuri da juriya da, kyauta wato da wannan ne ya mallaki zukatan waɗanda ke tattare da shi mutum ne mai haƙuri halim ne yana da haƙuri yana da juriya yana da kawar da kai sannan kuma yana da kyauta wannan ta sa ya yi rinjaye a kan zukatan mutanen sham suka zama suna son shi so ba ƙanƙani ba ya rasu shekarar hijira tana 60 bayan hijira da shekara 60 ya rasu bayan ya rayu shekara 77 a duniya shekara 77 a duniya 40 yana mulki yana da hadisai cikin bukhari sayar bukhari kamar guda takwas a muslim yana da guda tara hadisansa gaba ɗaya a cikin musnad baqi ibn makhlad hadisi 163 an mu'awiyata radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يتي ناجي من زن الله صلى الله عليه وسلم ينا تشيوا معاوية يا فتوانا حديثي أتشكين هدوبا أكم من بري كمر يندزو أو سبولاري نا رواية وانا حديثي man yuridillahu bihi khairan wanda Allah ya yi nufin alkhairi tattare da shi yufaqihu fid din zai ba shi fahimta cikin addini wa inna ma ana qasimun ni kadai mai rabo ne wallahu azza wa jalla yu'ti Allah shike bayarwa walan tazala hadhihi al-ummatu kuma wannan al'umma ba za ta gushe ba qa'imatan ala tana tsaye bisa ga al'amarin ubangiji la yadhurruhum man khalafahum duk wanda zai saba musu ba zai cuce su ba hatta ya'ti amrullahi har al'amarin Allah ya zo wannan hadisi bukhari ya kawo shi a babu man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid wanda Allah ya nufi alkhairi da shi zai bashi fahimta cikin addini idan muka kula da wannan hadisi za mu ga gaba uku ce a ciki gaba ta farko ta shafi falalar fahimta a addini ilimi a addini gaba ta biyu ta shafi bayanin cewa Allah shine mai bayarwa bisa ga hakika a hakika Allah shine mai bayarwa gaba ta uku ta shafi bayanin cewa wani bangare cikin wannan al'umma zai wanzu a kan gaskiya har alkiyama ta zo waɗannan gaɓoɓi guda uku su ne hadisin mu'awiya ya kunsa gaba ta farko ta fi kusa da babi na ilimi babin da muke magana a kansa kitabul ilmi gaba ta farko kenan gaba ta biyu tana kusa da abin da ya shafi a kasmu sadakat raba zakka ko ganima ko kumusi da za a kawo cikin al'umma mai rabawa ya raba annabi ya ce ba shi ne mai bayarwa ba shi mai rabawa ne to saboda haka za mu ga shi yasa muslim ya kawo hadisin a cikin kitabun zakat a bukhari ya maimaita hadisin a cikin kitabu fardil khumus kitabu fardil khumus sannan gaba ta uku lan tazala hadhihi al-umma qa'imatan ala amri wannan gaba ta yi ta ta abin nan ta ta ta yi kusa da abin da ya shafi a wanzuwar wannan al'umma akan gaskiya saboda haka bukari ya ambace ta a kitabul itisam ya ka hadisan a kitabul itisam wato gurin da yake magana akan kankamewa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama da rashin komawa a rike bid'a manzo sallallahu alaihi wa sallama yace man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wanda Allah ya nufi alkhairi da shi zai bashi fahimta a cikin addini alfiqhu a harshen larabci kalmar alfiqhu tana nufin fahimta <coughs> wa ma li haula alqawmi la yakaduna yafqahuna haditha me ya samu waɗannan mutanen ba sa fahimtar maganar da ake musu قالوا يا شعيب لا نفقه كثيرا مما تقول ka ce ya shu'aibu ba ma fahimtar mafi yawan abin da kake faɗa la nafqahu kal eh, ma nafqahu ba ma fahimtar mafi yawan abin da kake faɗa saura kalmar fiqhu a harshen larabci tana nufin fahimta a larabci in aka ce faqihar rajulu faqiha akwai faqiha akwai faquha akwai faqaha kalma ɗaya ce amma tashrifin aininta ainul kalima ita kafun ɗin takan zo da fataha takan zo da damma takan zo da kasira. lokacin da ta zo da damma faƙuhar rajulu ana cewa faƙuhar rajulu idan mutum ya fahimci abu har fahimtar ta zama masa jini ta zama masa jiki to akan ce faƙuha ya ya nitsi ya wato ya ƙware matuƙa a cikin fahimta to shine sai ayi wa kafin ɗin damma a ce faƙuha. idan kuma aka ce faƙaha ana nufin ya riga wani fahimta ya riga fahimta ce faƙahar rajul ai mutumin ya riga fahimta in aka ce faqiha kuma ana nufin ya fahimta a urfin malaman fiqhu in suka ce alfiqhu suna nufin fahimtar abin da ya shafi furu'a abin da ya shafi hukunce-hukunce ta hanyar binciko su da dalilansu na shari'a shi suke kira alfiqhu wannan urfi ne na malaman fiqhu urfi ne na malaman usul ba wai urfi ne na shari'a ba kada ka ɗauki yaran wani wasu malamai da suka sanya wata kalma take nuna wata ma'ana a tsakankaninsu suna yawo da kalmar don ta nuna wannan ma'anar ka ce kuma in ta zo a hadisi ko a aya za ka ba ta wannan ma'anar keɓantacciya a'a in kai haka ka yi kuskure da dama wasu in suka zo buɗe maganar fiƙihu sai su kawo wannan hadisi man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din wanda Allah yake nufin sa da alkhairi sai ya bashi fiqihu sai ya dauka fiqihu ana nufin ilimin furu'a din kawai wanda ya shafi sanin hukunce hukunce da dalilansu ya manta cewa kalmar alfiqhu fi din a harshen harshen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana da harshen luga na alarabci tana nufin zunzurutun fahimta fahimta ta addini ta fuskar tauhidi ita ce za ta fara fito shigowa fahimtar tauhidi shi zai fara shigowa kafin fahimtar furu'a abin da ya shafi hukunce hukunci shi yasa za ka ga malamai suna kiran tauhidi da alfiqhul akbar shine babban fiqhu saboda haka in aka ce man yuridillahu bihi khairan yufaqihu Fiddin, wanda Allah yake nufin alkhairi da shi zai bashi fiqhu na addini ana nufin zai bashi fahimtar addini bi shumuliyatihi zai san abin da ya shafi tauhidi zai san abin da ya shafi hukunce hukunce zai sha abin da ya shafi mu'amalat da sauran abubuwan da ya shafi suluki duk gaba ɗaya zai san su wannan shine ma'anar da annabi sallallahu alaihi yake nufi ba yana nufin kawai ilimin fiqhu shi kadai ba farkon abin da zai shiga cikin maganar annabi shine ilimin tauhidi ne babban fiqihu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man yuridillahu bihi khairan kalmar khairan ta zo na kira babu alif da lam tare da ita ba a ce alkhaira ba sai aka ce man yuridillahu bihi khairan to duk sanda na kira ta zo takan samu wani shimuli takan kunshi abubuwa da dama don haka alkhairi kaɗan da yawa duk ya shiga nan alkhairi na duniya da lahira ya shiga ƙarƙashin khairan din man yuridillahu bihi khairan ma'ana alheri na nan duniya da kuma alkhairi na lahira sannan kuma tankir in aka zo da kalma na kira a larabci har ila yau takan dauke takan bada ma'anar ta'azim wato a girmama abu a jinjina shi man yuridillahu bihi khairan ay khairan aziman wanda Allah yake nufin wani gawurtaccen alkhairi da shi babban alkhairi to sai ya bashi fahimta na addini kaga mafhumin hadisin mafhumul mukhalafa na hadisin Mallam ya يتفقه في الدين Mallam من لم يرد الله به خيرا wanda Allah baya nufin alkhairi da shi bai bashi sanin addini bai bashi fahimtar addini wanda ya nufi alkhairi da shi ya bashi fahimtar addini kenan wanda aka hana shi fahimtar addini ba a nufi alkhairi da shi ba ko wannan shi shine abinda mafhumin hadisin yake nunawa mafhumin sa na mukhalafa a cikin wannan magana ai akwai falala ga wurtacciya ga waɗanda suka tsaya suka yi ilimi wanda duk ya tsaya ya yi ilimi to ya shiga ƙarƙashin wannan falala kuma wannan har ila yau wannan hadisi yana nuna gawurtacciyar falala ta shi kansa ilimin addini akan kowane ilimi akan kowane ilimi ilimin addini shine sama shine gaba kafin ka fara tunanin ka san ko menene na rayuwa na ilimin rayuwa to ka fara tunanin ka san ilimin addini wanda al'amura suka juye a wannan zamanin namu ana ɗaukan shi ilimin addini shine baya yara sai sun fara karatu da safe na boko sannan da yamma sun gaji su tafi na addini ba za su fara na addinin da safe ba saboda shi na addinin shi ne na biyu mai daraja ta biyu in ba guri ya kure yaro ka daina ganin shi a makarantar ka ta addini ina yake sai ce a makarantar su ta boko ce aka ce su dinga zuwa da yamma <laughs> to yanzu ta boko ta shafi ta addinin ma gaba daya ah, idan ta kama ma inda a ce ita ta addinin za ta ce a zo da safe to fa ba yadda za a yi sai dai daina ta addinin amma ita ta boko za ta iya danna ta addinin to wannan tafiya ce ta yi tafiya a kwakwalen musulmi suka juye ake ganin ilimin duniya din shine gaba domin ana ganin mutum mutum yana ganin ba zai rayuwa mai daɗi ba sai ya san ilimin da zai samu kuɗi amma ilimin da ba zai samu kuɗi ba ana ce da shi ya ustazu to bai kamata ya fara dimfararsa ba to gashi annabi kuma yana cewa a nan ne alkhairin yake na duniya da lahira matukar kayi dan Allah zurkani a cikin sharhin muwadda muntaka nashi yana cewa yuridu wallahu a'lamu anna al-fiqha fi ad-din yaqtadi iradat Allah subhanahu wa ta'ala al li wato fahimta addini abinda take hukuntawa cewa Allah ya nufi wannan bawa da alkhairi shi yasa kaga yana fahimta addini wa anna man arada Allah bihi bihi alkhaira faqahahu wanda duk Allah ya nufi alkhairi da shi sai ya shi fahimta a addinin sa wal kuma alkhairi anan farkon abin da ya kamata ka ɗauka shi ake nufi shine dukhulul jannati wassalamatu minan nar ka samu shiga aljanna ka samu kubuta daga wuta wannan shine alkhairi na farko da ya kamata ka yi tunanin annabi yana maka albishir da shi kada ka yi tunanin alkhairi na farko shine ka samu aiki ko ka samu kuɗi ko ka samu ɗaukaka ko ka samu shuhura kada ka kawo wannan shine alkhairi na farko in ya wannan ɗin ya samu to ƙari ne akan alkhairi na gaba ɗaya da Allah ya nufin ka da shi farkon alkhairin da zaka yi tunanin annabi yana nusar da kai anan shine shigar ka aljanna da kubutar ka daga wuta faman zuhziha anin nari wa udkhila aljanna faqad faza wanda duk aka wato nesantar da shi daga shiga wuta aka shigar da shi aljanna to wannan ne ya rabauta to in muka ce man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wasu malamai suka ce to za mu samu iskali wajen fahimtar man man din nan tana nufin kowa ko tana nufin wasu daga cikin waɗanda Allah ya nufa da alkhairi ko tana nufin dukkan wani wanda Allah ya nufa da alkhairi in tana nufin wasu to ba iskali in tana nufin duka to ina ga wanda za a haife shi ya mutu mumini kafin balagarsa shi bai ma san wani abu sabo ba to shin mutuwarsa mumini kafin balaga wannan ba nufin alkhairi ne gare shi ba nufin alkhairi ne gare shi ko mutumin da ya musulunta ya musulunta kenan aka fita fagen daga ya yi shahada bai ma wani tsohon rayuwa ba bare har ya gurɓata ayyukansa na lada da waɗanda ba na lada ba da na laifi bai ma ɗauki wannan lokaci ba shi shi ba a nufi alkhairi da shi ba to shi ne suka ce za mu samu iskali a nan sai dai mu ɗauka cewa wannan umumi na man amun ne maksus Abu ne maksus ba ana nufin kawai duka waɗannan ba akwai ma wasu shi wannan umumi ba mafhuminsa ba yana nufin wanda bai samu wannan ba shi ba a nufi alkhairi da shi ba to amma duk wannan a iskali da wasu suka yi ta kokarin kawowa kamar yadda sindi yake hikaitowa a hashiyarsa ta sharhin hashiyarsa ga ibnu maja duk abu ne da ba sai an kai gare shi ba mu ɗauka wannan tankir ɗin kamar yadda muka faɗa khairan ana nufin khairan aziman ashe akwai wani alkhairin da zaka iya samu ko da kuwa baka samu ilimi ba mai zurfi a addini kamar irin mutumin da zai mutu din kafin ma ya shiga cikin wani ha sako na rayuwa har yayi laifi ko wani yaro da zai mutu kafin ya balaga wannan akwai alkhairi tattare da shi amma bai kai wanda ya rayu mumini ba yayi ilimi ya da ilimi ya kare ilimi bai kai shi ba saboda ka anan ana magana ne akan alkhairi mai girma ba kowane irin alkhairi ana nufin magana akan babban alkhairi saboda ka kaga babu ishkali wasu kuma suka ce ana iya ɗaukan man akan balagaggu man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid dini ana nufin almukallafin saboda kaga yaro yaro karami ma ba zai shigo ciki ba kuma sannan a lahira babu ai babu taklifi ai alfiqhu fi dini ilimi na addini fahimta ta addini ita ce kawai ka yi ta karatu ka fi kowa karatu ko ku a karatu tare da aiki karatu tare da aiki ma'ana karatun da zai gadar maka da tsoron Allah zai sa maka tsoron Allah a zuciyarka kuma alamunsa ya dinga naso a kan gabanka wannan shine ilimi shine wanda zai me shi za ka ga ya yi gargadi ko kuma ya ji gargadi ilimin da yake naso a kan gabai ya yi tasiri a zuciya Shi ne mai shi zai gargadu da shi kuma zai yi gargadi da shi kamar yadda Allah yake cewa falaula na min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u la'allahum Allah ya faɗi kada duk a kwashi a tafi yaƙi a samu wasu sun yi wanzu don su yi ilimi su waɗannan da za su yi ilimi su fahimci addini su yi gargaɗi ga mutanensu idza raja'u ilaihim idan waɗancan mutanen da suka fita yaƙi ko kasuwanci sun dawo su waɗannan su karantar da su la'allahum yahzarun ko la'alla sa shiga taitayin su darimi a cikin sunan ɗinsa ya ruwaito mana daga imran al-mintari yake cewa wata rana shi wanda imran tabi'i ne yake cewa ya cewa al-hasan al-basri ɗaya daga cikin tabi'ai kuma manya-manyan malamai mashahurai na wannan al'umma alhassan ibn abil hassan al-basri wata rana hassan al-basri ya faɗi wata magana da ta shafi ilimi sai shi wannan imran yake cewa ya aba sa'id laisa hadha ya al-fuqaha ya aba sa'id fuqaha masana addini ba haka suke faɗa ba sai ya ce da shi wai hak kai canka wa ra'aita anta faqihan qattu kai ka taba ganin faqihi kuwa har kake maganar fuqaha'u ga abinda suka ce kai ka taba ganin faqihi kuwa innamal faqihu zahidu fid dunya war raghibu fil akhirah al masanin Allah shine wanda yake zuhudu a cikin duniya in an ce az-zuhudu fid dunya ba shine az-zuhudu anid dunya ba wasu na ganin az-zuhdu anid dunya shine az-zuhdu fi dunya az-zuhdu fi dunya shine kada ka ci abin da Allah ya haramta maka a duniya kana rayuwa a duniya amma kana kauracewa abin da yake haramu abin da yake da shubha abin da yake da rikitarwa kana kokarin guje masa kana kokarin tace abubuwan da zaka amfana da su na wannan duniya su zama na abin da Allah ne ya halatta kawai wannan shine az-zuhdu fi dunya shi yasa ake cewa fi ba abba sufaye ne bayan su rikita addini bayan su rikirkita addini sai suka maida wato kusantar Allah shine a jiyunwa shine a tafi tsirara a kwana a bola a shiga dawa a rayu tare da dabbobin dawa a kwana a kan bishiya wannan shine suka ɗauka kusantar Allah har ma wai an tambaye wani daga cikinsu da wani abu me kai ka samu wannan babban matsayi na walittaka sai ya ce sai ya bi batnin ja'i wa badnin arid wai ya samu wannan bi batnin ja'i da cikin da yake kwana falyunwa da kuma jikin da yake zama tsirara da wannan ne ya samu matsayin da ya samu shi yasa in sun ga ka tafi kasuwa sai su ce ka gama yawo ana tare da kai da zarar aka san kana fita kasuwa to za a kore ka daga da'irar sufanci da'irar sufayen waɗanda su suka riki sufancin a matsayin sufanci ba wai kawai sun ɗauki sufancin kuma suna cin duniya da shi ba su sufancin sufancin suke yi duk da dai ba daidai dai suke yi ba to amma yanzu sai suka hada a wajen propaganda sufancin su yi ta yada barna sannan kuma a gefe kuma suna cin duniya da shi to al zahidu fi dunya al-ragibu fil akhirah mai kuma kwaɗayin samun abin da yake lahira Albasiru bi amri dini wanda yake da basira da fahimta cikin al'amarin addininsa al-mudawimu ala ibadati rabbi Mai dawwama bisa ga bautar ubangijinsa hasan al-basri yace wannan shine faqihi إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير في دينه المداوم على عبادة ربه من الله صلى الله عليه وسلم يتي وإنما أنا قاسم والله عز وجل يعطيه ni mai rabawa ne ni mai rabawa ne saboda haka dukiya ta Allah ce ba wai tawa ce ni ni kadai ba Abin da aka samu na ganima ko aka samu na zakka ko na fai'i to zan raba kowa in bashi gwargwadon kasan da Allah maɗaukakin sarki ya ce a bashi mai bayarwa na hakika shine Allah don haka kada waninku ya ga falala ce ta musamman na yi masa idan abin da ya samu ya ɗara da ɗan uwansa ko shi wanda ya samu kaɗan ya ɗauka ƙasƙancinsa ne ya sa shi ya samu kaɗan bai kai na ɗan uwansa ba a'a wannan rabo daga Allah yake ba daga waje na ni a wannan bayarwar bayar da wannan kasan daga Allah yake ni mai rabawa ne in danka kowa na shi saboda haka babu wani wanda za a ƙara masa cikin arzikinsa wanda Allah maɗaukakin sarki ya yanke masa babu wanda za a ƙara masa ciki ko a tauye masa kamar yadda haka ba ta faruwa dangane da ajali ba wanda za a ƙara masa ajalinsa ko kuma a cikin a rage masa daga cikin ajalinsa wasu malamai suka ce wannan magana ita ma za ta iya shiga ƙarƙashin babin ilimi din inda ma ana ƙasimun wallahu azza wa jalla yuti a ce inna ma ana qasimun ai aqsimu ma uhiya ilayya bi iblaghihi ilaykum abinda aka aiko min na wahayi zan raba shi tsakankaninku in isar da shi gare ku ba na fifita wani daga al'ummata akan wani wajen isar da wahayi kuna samun fifiko ne a tsakaninku wajen fahimta ni zan raba ilimi tsakaninku Allah shi ke ba da fahimta ga wanda ya so ya shiryar zuwa ga wasu ɓoyayyun al'amura da ilimi wanda alƙur'ani da sunna suka ƙunsa ya nusantar da shi cikin tintintini cikin wasu ma'anoninsu ya kuma datar da shi wajen aiki tsakaninku Allah kuma shi zai ba ku fahimtar ilimi din kowa kuma gwargwadon yadda Allah ya so haka zai ba shi alƙadi iya a cikin littafinsa ikmalul mu'lim ya ambaci wannan kuma hakanan a tibi shi ma a sharhin sa haka ya ambaci wannan fassara to kaga bisa ga wannan fassara kenan jumlar wa inna ma ana qasimun wallahu azza wa jalla yu'ti za ta shiga karkashin babin ilimi ita ma don haka Allah madaukakin sarki shike bada fahimta kowa gwargwadon abinda Allah ya so ya bashi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce walan tazala hadhihi al-ummatu qa'imatan ala amrillahi wata al'umma a wannan al'umma ba za ta gushe ba tana tsaye bisa ga al'amarin Allah la yadhurruhum man khalafahum wanda duk zai saba musu ba zai ainihin cutar da su ba hatta ya'tiya amrullah har al'amarin Allah ya zo wannan jumla ta ƙarshe kamar yadda ta zo a hadisi Muawiya ta zo a hadisin sahabbai daban-daban daban-daban za su kai wajen ashirin da wani abu wannan jumla ta ƙarshe waɗan ta zalu hadhihi al'umma ta zo daga an ruwaito ta daga wajen sahabi ashirin da ɗaya ko da biyu akwai mughiratu ibn sha'uba ya ruwaito bukhari ya ruwaito wannan hadisin daga gare shi a cikin kitabul i'tisab la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina hatta ya'tiyahum amrullahi wa hum zahirun al'umma wata jama'a daga al'ummata ta ba za su bushe ba suna masu cin galaba har al'amarin Allah ya zo alhalin suna masu cin nasara Bukhari ya fitar da shi a kitabul i'tisam ya fitar da shi a kitabul manaqib imamu ahmad ya fitar da shi da lafazin la yazalu nasun min ummati yuqatiluna ala alhaq yuqatiluna ala alhaq wasu jama'a daga ta ba za su gushe ba suna yaƙi akan gaskiya jabir ibn samura shi ma ya rawaito wannan hadisi kamar yadda ke cikin muslim da da musnad da ahmad da waninsu ma da lafazin lan yabraha hadha ad-din qa'iman yuqatilu alaihi isabatun min almuslimina hatta taqum hatta taqum as wannan addini ba zai gushe ba tsaye kam wasu gungun jama'a suna yaƙi wajen kare shi har alƙiyama ta tashi hakanan ya zo cikin hadisin sa'ad ibn abi waqqas wanda muslim ya fitar da hadisin sa hakanan lalaka'i a cikin sharhi usul i'tiqadi ahli sunnah shi ma ya fitar da hadisin sa'ad ibn abi waqqas da ma wasu malaman banda su cewa la yazalu ahlul gharbi zahirina ala alhaq hatta taquma sa'a mutanen yamma ba za su gushe ba suna cin nasara suna masu galaba bisa gaskiya har alkiyama ta tashi ya zo ruwayoyi daban-daban ruwayar umar ruwayar thauban ruwayar imran ibn husayn ruwayar anas ibn malik ruwayar qurra Ibnu iyas al ruwayar salamat ibn nufail al ruwayar nuwas Ibnu sam'an ruwayar abu umamat al ruwayar abu huraira da sauransu suna da yawa waɗanda suka ruwaito wannan hadisi kamar yadda na gaya muku da lafuzza daban-daban a wasu lafuzzan ce la tazalu ta'ifatan la tazalu ta'ifatun min ummati mansurina akwai lafazin da suke yake zuwa mansurina akwai lafazin da zai zo hatta ta koma sa'a akwai lafazin da zai zo hatta yuqatila akhiruhum ad-dajjal al-masih ad-dajjal har na ƙarshen su ya yaƙi al-masih ad-dajjal ya zo da lafuzza irin waɗannan wannan jama'a ta'ifa da manzon Allah yake magana ta fara daga mutum ɗaya har zuwa dubu a kalmar ta'ifa kalmar ta'ifa kamar yadda suka ce a luga ana amfani da ita koda a kan mutum ɗaya ne ana ce da shi ta'ifa falaula na fara min kulle firkatin minhum ta'ifatun kalmar ta'ifatun ɗin nan tana iya ɗaukan koda mutum ɗaya ne da zai tsaya haka daga mutum ɗaya uku har zuwa dubu abin da ya sama duk ana ce da shi ta'ifa mujahid ya ambaci wannan ata ibnu abi rabah ya ambaci wannan malaman luga kamar al fayruz abadi a cikin littafinsa al-qamusul muhit ya hikaito wannan saboda kalmar ta'ifa kada ka zaci ana nufin dandazo mai yawa ko da mutum ɗaya ne ya iya ɗaukan wannan ɗa'ifa ɗin an fahimta ko annabi ya ce ba za a gushe ba ana samun wasu jama'a ko mutum ɗaya abin da ya kai dubu abin da ya kai sama da haka suna riƙe gaskiya mazala ce zahiri na alal haq suna cin nasara suna yin galaba a kan gaskiya ko suna ƙa'imatan bi lahi kamar da yake arwaye mu suna tsaye kam da umarnin ubangiji ba tare da sun saki ba ba tare da sun kasa ba a nan kada a ɗauka a fagen yaƙi kawai akwai ruwayoyi da suka zo nuna akwai kuma ruwayoyin da ba zo da maganar kital ba kalmar zuhur kalmar galaba ta kunshi galaba a kowane fage musamman a fagen hujja a fagen dalili a fagen ilimi wannan ita ce farkon nasara da suke ci ta fuskar ilimi ta fuskar dalili ta fuskar hujja shi yasa malamai suke hujja da wannan hadisi akan cewa ijtihadi baya yankewa ba zai yanke ba dole ne a kowane irin zamani a kowane karni a samu waɗanda suka kai matsayin da za su yi ijtihadi ijtihadi cikakke wajen zaƙulo hukunce-hukuncen Allah maganar da wasu a suke rike da ita wata tsohuwar magana wacce ba ta da tushe na cewa ita kofar irjihadi din wasu malamai sun haɗu sun rufe ta to babu wani ijtihadi zai rufu wannan zuhuri da manzo Allah ya ambata a cikin wannan hadisi ya kunshi har zuhuri na galaba ta hujja ma kusan ita ce za ta fara bayyana kafin zuhuri na na galaba na takobi ko na yaƙi ko na abin nan shi yasa za mu ga za mu ga malamai daban-daban na magabata sun fassara su wannan jama'a da cewa su ne mabiya hadisin manzan Allah idan ka ɗauko littafin sharafu ashabil hadis littafin sharafu ashabil hadis na al-khatibul bagdadi ali ibn sabit al bagdadi ka ɗauko littafin sharafu ashabil hadis za ga ya kawo daga malamai daban-daban ya yi kaito daga abdullahi dan mubarak abdullahi ibn mubarak al-khurasani ɗaya daga cikin manya-manyan malaman wannan al'umma abokin tafiya na su malik ibn anas imamu daril hijira shi kuma a khurasan abdullahi ibn mubarak yana cewa hum indi ashabul hadith ni waɗannan mutane da manzo Allah yake faɗa a fahimta ta su ne mabiya hadisan manzon Allah masu riko da hadisin manzon Allah wannan magana ita ce imamu Ahmad ibn Hanbal imamu ahli sunnati wal jama'a ita ya nana ta shi ma kamar yadda khatib ya rawaito mana a cikin wannan littafi in lam yakunu ashabal hadisi fala adri man hum in dai ba su ne masu bin hadisi ba to ban san kuma suwaye ba suwaye za su zama masu rike maganar wane da wane masu bin shehi wane masu bin dariƙawa ne a'a masu bin hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana ita ce bukhari ya kaito daga malaminsa ali ibn al-madini ali ibn abdullah ibn al-madini yana cewa hum ashabul hadith su ne ma'abota hadisi mabiya hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan magana shi ma bukharin ya faɗa ya ce su ne masu bin hadisi irin ta ne babban malamin na Ahmad ibn Sinan shi ma ya faɗa duk in ka koma littafin sharafu ashabil hadith na al-khatib al-baghdadi zaka ga maganganun su da isnadin su har zuwa da isnadin su har zuwa gare su sun tabbatar da wannan cewa to kaga a bisa ga wannan magana tasu ashe nasara da galaba da ake magana galaba ce ta ilimi galaba ce ta hujja tsayuwa ne kam da ilimi kafin ka yi maganar tsayuwa da da takobi saboda galibin malamai na hadisi da sauran malamai na sauran ilimin muka mafi yawancinsu ba su shahara da gwagwarmaya ta takobi ba ba su shahara da yaƙe-yaƙe ba asiran malik ibn anas kana jin ana karanta maka cewa ya halarci yaki kaza halarci yaki kaza ba na jin ka taba ganin wannan ba za ka ga wannan ba sirar sufyanu sauri sufyan ibn uyaina ahmad ibn hanbal ba za ka ji ana cewa sun halarci yaƙi kaza da yaƙi kaza bukhari muslim ba za ka ga wannan ba duk da cewa a cikinsu akwai da dama waɗanda sun je yaƙe-yaƙen irin su abdullahi ibn mubarak yana daga cikin waɗanda suke fita yaƙi irin su abu ishaq al-fazari wanda shi har kullum a can ma yake a filin daga akan iyaka inda ake tsaron ƙasa ta musulmi akwai ire iren su amma mafiya yawanci din su ne waɗanda ba a san su da wannan ba ko ba su shahara da wannan ba to amma duk da haka malamai suka ce ana nufin su din kaga ashe hujja da ake magana hujja ce ta ilimi a number one sannan kuma hujja ko nasara ko galaba a fagen yaƙi ta biyo baya aikin da malamai suke yi aiki ne da babu wanda zai yi sai su bayanin menene addini addini na kwarai kare wannan addini da fada da dukkan abin da zai dagula wannan addini ta hanyar kafa hujja ta hanyar yada dalili ta hanyar karantarwa to kuma dukkan wani wanda ya yi tarayya da su cikin aƙidarsu ya yi tarayya da su cikin tafarki irin nasu na rayuwa sharakahum fi aqidatihim fi mu'taqadihim fi minhajihim to ya shiga karkashin wannan ƙa'ifa din sawa'un malamin fiqhu ne malamin luga ne malamin balaga ne malamin tauhidi ne malamin menene a'a injiniya ne bakanike ne likita ne ɗan kasuwa ne dukkan wani wanda zai yi tarayya da su cikin aƙidarsu zai yi tarayya da su cikin tsarinsu na rayuwa da kiyaye dokokin Allah to yana ƙarƙashin wannan ɗa'ifa da manzon Allah ya faɗa don haka su waɗannan su ne alama ta farko da take mayyaza tafiyar wanda duk ya zama tare da su a aƙidar to yana cikin su kuma yana ƙarƙashin wannan hadisi shi yasa za mu ga ƙazi iyab alƙazi alƙali iyab a cikin littafinsa ikmalul mu'lim yana cewa wa inna ma muradu ahmad ahlus sunnati wa man ya'taqidu madhhaba ahli hadis abinda imamu ahmad da yace ashabul hadis yana nufin ahlus sunna da wanda sa ita ce aqidar ma'abuta hadisi yana bin hanya da tafarki irin na ma'abota hadisi da haka imamu nawawi yake cewa wa yahtamilu na hazihi ta'ifa mufarraqatun baina anwa'il mu'minina a iya samun ta a cikin sauran mu'minai daban-daban kamar yadda take cikin malamai na hadisi ko masu riko da hadisi masu sanya hadisi shine fitilarsu da take haskaka musu a sha'anin addinin su suka zama su suke jagorancin tafiyar to kuma a tare da su akwai mutane daban-daban cikin nau'uka na muminai minhum shuja'an muqatilun akwai wasu a fagen daga suna can ana ta yaƙi da su a tora bora da kandahar da iraki da ina ne suna nan kuma su ma suna ana, ana tafiya tare da su akwai malaman fiqhu akwai malaman hadisi akwai zuhadu waɗanda suke da yawan ibada akwai 'yan hisba na bil ma'rufi wannahuna anil munkari masu umarni da kyakkyawan abu masu hana mummuna masu yi dan Allah kadai ba dan abiya su ba da sauran babubuka daban-daban duk za su shiga ƙarƙashin wannan ta'ifa mansura din da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a ina suke wannan ta'ifa din hadisin mu'awiya a kitabul i'tisab bukhari da ya kawo shi malik ibn yukhamir sai yake cewa na ji mu'az ibn jabal ya ce hum ahlus sha mutanen sha su mutanen sha mu'awiya ya ce malik ibn yukhamir yana hikaitowa daga mu'az ya ce su mutanen sha ruwayoyi daban-daban sun zo waɗanda suke bayyana wannan akwai ruwayar a salama ibn nufai wacce imamu ahmad ya fitar da ita a cikin musnad a cikin ruwayarsa yana cewa wa okro daril na sham asalin gidan waɗannan muminan shine sham hadisin abu huraira da abu samt wanda suka ruwaito wannan hadisi a cikinsa yana cewa wahum ahlu sham wahum ahlu sham su ne mutanen sham bukhari ya ruwaito shi a littafinsa a tarihul kabir hakanan sufyan ibn yaqub fasawi ya kawo shi a littafinsa al-ma'rifatu wat tarikh a hadisin sa'ad ibn abi a cikin muslim ya zo da lafazin la yazalu ahlul gharbi zahirina ahlul garbi mutanen yamma ba za su gushe ba suna cin nasara to kalmar ahlul garbi sai ta sa aka yi ta ba wajen ba ta ma'ana suwa kenan yi mutanen yamma imamu ahmad ya ce su ne dai mutanen sham ibn taimiyya ya goya masa baya a kun san sham a mutanen mutanen a yake cewa kowane gari ibnu taymiya yake cewa kowane gari akwai gabashinsa akwai yammacinsa kowane gari ita at-tashriqi wa taghrib min al-umur nisbiyya ko ina akwai gabacinsu akwai yammacinsu ce a yace a lugar mutanen madina a wancan lokaci suna kiran mutanen najd da mutanen iraq ahlul mashriq ahlul mashriq da mutanen da suke gabashin madina ana ce da su ahlul mashriq mutanen iraki tun daga najd har zuwa iraq duk ana kiran shi sharq sharq mutanen sham kuma ahlul maghrib su kuma mutanen yamma kasancewarsu a yammacin madina suke saboda haka imamu ahmad ya ce su ne mutanen sham din saboda haka ahlul gharb ay ahlul sham din ali ibn al-madini shi ya fassara hadisin da cewa laraba ake nufi kawai gaba daya da aka ce ahlul gharb ana nufin larabawa to gharb shine larabawa cha al-gharb shine babban duga kamar yadda kusa addalul kabir ce su larabawa sun keɓanta da amfani da guga babban guga a wajen jan ruwansu kasancewarsu a galibi sun keɓanta da wannan shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su ahlul garb wannan tafsiri na Ali ibn al-Madini kamar yadda Hafiz ibn Hajar ya hikaito shi Qazi iya ci kuma yace a ahlul garbi ana nufin masu ƙarfi ƙarfafa saboda haka la yazalu ta'ifatu la yazalu ahlul garbi masu ƙarfi cikin al'ummata ba za su bushe ba suna cin nasara shi abin da ya fassara al din kenan amma abul abbas al-qurtubi mun ce abul abbas al-qurtubi ba muna nufin mai tafsiri ba mai tafsiri abu abdullahi al-qurtubi almajirin wannan da zamu faɗi maganar sani wani abul abbas al-qurtubi yana da littafin al-mufhim bi sharhi mukhtasar sahih muslim ya yi ikhtisarin ya takaita sayo muslim cikin wani littafi kamar yadda aka takaita bukhari a littafin da muke karanta shi ma ya yi wa muslim irin wannan aiki sai kuma ya yi masa sharhi ya sa masa almufhim yana nan littafi ne bugagge to galibi a sharhin hadisi in aka ce abul qalal qurtubi to kakkaza ta kurdubi da ta ajin tafsirin sa a gidanka malamin sa ake nufi shi kansa in ka bude tafsirin sa zaka je na qala shaykhuna abul abbas al-qurtubi ai qurtuba sunan gari ne duk wanda ya shahara a garin ya ana jingina sa zuwa garin kama a ce dan Kano za su dan Kano mutum ɗaya ne ai suna nan da yawa dan Kano din to haka nan dan Sokoto dan Jega ai suna nan da yawa don haka ba wai mutum ɗaya ba ne an ce qurtubi abul abbasul al malami ne na abu abdullahi al a littafin sa al-mufhim qurtuba can cikin kasar cikin ƙasar spain a yanzu al-andalus a da lokacin tana ƙasa ta musulmi ya tafi cewa hadisin da yana nan akan zahirinsa yana nan akan zahirinsa kuma mutanen yamma ɗin ake nufi kuma yamma ɗin mai nisa domin ka tsaye da yamman zuwa sham shi ba zai shigo ba su suna yamma ɗin to amma yamma ɗin ai su mai nisa almagribul aqsa suke magribul aqsa su jaza'ir har zuwa yankin spain a da saboda haka in aka ce al al-maghrib ana nufin ahlus sham aka takaita abin iya nan to tafiyar ba ta yi nifa ya ce ana nufin ana nufin al Aksa. aqsa kalmarsa ya yi amfani da ita ya ce wa hadhihi riwayat tadullu ala butlan at-ta'wilat al duk wancan tawilin da aka yi shi ya ce wannan riwaya tana nuna ba daidai suka yi ba wa ala anna al-murada bihi ahlul gharbi fil ardi ana nufin waɗanda suke yammacin duniya lakin awwalul maghrib bin nisbati ila madina inda ma huwa sham sham shine farkon yamma to ba a nan abin ya tsaya ba wa akhiruhu haythu yanqati'u al-ardu min al-maghrib al-aqsa inda ƙasa duniya ta tiki a yamma mai nisa wa ma bainahuma kullu zalika yuqalu lahu maghrib duk iya tsakankanin nan ana ce da shi maghrib abinda dai hadisin da sauran hadisai da suka zo a wannan ma'ana suke nunawa shine wannan ɗa'ifa ɗin wannan jama'a ɗin za a iya samunta a ko'ina ne ba ta kaɗaita a cikin mutanen sham ba <coughs> akwai ta a cikin mutanen sham akwai ta a cikin mutanen yaman akwai ta a cikin mutanen madina akwai ta a cikin mutanen maka akwai ta a cikin mutanen iraki akwai ta a cikin mutanen najeriya akwai ta a cikin mutanen kano duk inda aka samu sifarta simarta ta farko ta bayyana to ita ce wannan al'umma simarta yaɗa ilimin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama karantar da shi da yayata sunna ɗin a aikace a ilimance da yaƙi da abin da yake kishiyar sunna ɗin bid'a da shirka da dukkan wasu wata barna wacce za ta gurɓata addini sawa'un yaƙin da za su yi da wannan yaƙi ne da harshen su ta hanyar ilimi ko yaƙi ne da ƙarfinsu idan Allah ya mallaka musu wannan ƙarfin to duk waɗannan suna nan kuma hadisin yana nuna za su wanzu za su ci gaba da wanzuwa hatta ya tiya amurullah har al'amarin Allah ya zo a wasu ruwayoyin ma qarara hatta ta koma sa'a har alkiyama ta tashi ma'ana za su ci gaba da wanzuwa duk irin cutar wanda za a yi musu cutar wannan da za a yi musu ko saba wannan da za a yi musu ba za ta kai ga isti'salin su ba a ce an tumbike su gaba ɗaya yanzu babu su a duniya in ku dan kuka kula yanzu kusan duk duniya kafircin duniya da bid'ar duniya da munaficcin duniya gaba ɗaya duk sun haɗa kai kuma abokin yakin su guda ɗaya ne shine wanda zai rike a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama a karance da aikace wannan shine abin yakin su ba a ganin hatsarin kowa kamar yadda ake ganin hatsarin waɗanda suka ce mu za mu bi 'yan mazan jiya za mu bi sahabbai da tabi'ai da manyan a'immatul huda waɗannan su ake ganin hatsari a rubuce-rubucen da turai yamma suka yi musamman amirkawa wajen tantance suwane ne hatsarinsu a duniya suwane ne barazanarsu a duniya abinda suka yi ittifaki a kansu su ne masu cewa suna kan salafiya ma'ana mu sai 'yan mazan jiya waɗannan su suka fi haɗari masu addinin gargajiya suka ce ba haɗari ba ne masu bin ɗariƙun sufaye suka ce ba haɗari ba ne wanda yana nan a rubuce ka shiga intanet za ka ga wannan suna nan rubuce rubuce ne da an daina boye su sun ce waɗannan duk ba za su zama mana haɗari ba sun ce duk da cewa masu bin addinin gargajiya suna ɗan ɗari-ɗari da abubuwan da muke yi mu turawa in an ce ga wannan abin bature ne mai addinin gargajiya shi ma yana ɗan kaffa-kaffa ya ce to amma waɗannan ba za su iya komai ba abinda za mu yi ma mu ci nasara mu haɗa su faɗa mu sa su su yi ta yaƙar mana 'yan mazan jiya ɗin can su mu ba su dama mun kula su masu salafiya ɗin nan sun fi mimbarin da suke magana a rubuce a karance a hudubance a ina ne a ina ne to su ma waɗannan mu yi ƙoƙari mu saman musu platform mu saman musu inda za a dinga jin muryarsu mu yi fidin ɗinsu mu ba su wani abubuwa na na wasu wasu wasu gurɓatattun ah, bayanai ba na gaskiya ba don su dinga yaɗawa dangane da waɗannan mu yi ƙoƙari mu ɓata tarihinsu mu yi ƙoƙari mu yi iskaɗin rumus wani duk wani babba da ya shahara da ilimi da faɗakarwa da tunatarwa mu yi ƙoƙarin mu yi ɓata haƙiƙanin tarihinsa mu yi ƙarerai mu ce yana kaza yana kaza yana kaza yana kaza don in ya faɗi to wannan ɓangare nashi iliminsa da komai ai ya tafi ba wanda zai sake sauraron shi mu kuma kokarin yada wani abu irin wannan wannan abu ne da sun daina da sun daina boyewa akwai wata wata hukuma ran cooperation wanda suka rubutu akan wannan civil islamic democratic uh, civil eh, islamic democracy sun rubuta shafi ya fi tamanin a intanet wanda suke wannan maganganu ƙarara ba a koye ba wata mata ce ta rubuta matar zalmai khalil zada ina jin kuna jin wannan sunan zalmai khalil zada wanda shine tsohon a jakadan amerikawa a iraki bayan sun karya gwamnatin saddam shi ne aka tura jakada kwanan nan ne ma aka cire shi bai fi duka duka wata ɗaya da cire shi daga jakadan ba aka sake masa wani aikin daban asalinsa mutumin afghanistan ne asalin iyayensa yan afghanistan ne amma haihuwar amerika ne yana da yar ƙasa ta amerika kuma da alama ma ya yarda matarsa arniya ce wata lauya ita ce aka sa ta rubuta wannan rahoto game da ƙungiyoyin musulunci ta rubuta wannan rubutu shafi wajen tamanin ta karka samu ta ce akwai 'yan ra'ayin mazan jiya ta ce su ne salafiyawa waɗannan su ne babban abokan gabanmu ce akwai waɗanda suke traditionalist ne yan al'addinin al'ada ne ce waɗannan ba za su zama barazana ba duk da dai sukan yi ƙyanƙyamin abin da ya fito daga wajenmu akwai modernist waɗanda su yan azamanantar da addinin ne a mai da addinin ya tafi da zamani don haka duk wani abin da ake ganin zai ɗan kawo matsala a ce ya halatta kawai a daina tsayawa ana bata lokaci in abu kuma aka ga zai dan bada wahala a zamani a daina yin shi kawai don haka a tafi da addini a ce demokuraɗiyya addini ce wa suna cewa a zo a yi nizamin shura to mu ce musu demokuraɗiyya addini ce mu ce banki babu riba bankuna da ake da su a duniya mu ce ba riba to su kullum kokari suke musuluncin ya tafi da hawa ta zamani ba ta hawa ta zamani ta tafi da musuluncin ba to suka ce akwai irin waɗannan akwai 'yan ra'ayin ba ruwan Allah sai colorist aka ce to su waɗannan ba su da platform a cikin al'ummominsu na musulmi in sun yi magana ma ba a sauraron su suka ce abinda za mu yi kada mu dogara da su waɗannan waɗannan modernist ɗin da traditionalist wanda sun haɗa da sufaye su za mu yi amfani da su wajen yaƙar abokin gabanmu na hakika su ne waɗancan 'yan sai mazan jiya ɗinnan. mu waɗannan su ne abokan ga maganganu suka yi a ciki ƙarara wanda har ma take cewa ta yi godiya ga ga mijinta a matsayinsa na wanda ya fito a na gida na musulmi ya babbata wasu bayanai ya ƙare ta a gabatarwa sai da ta gode masa ya ƙare ta da bayanai muhimmai saboda haka ita a wannan rahoto suka kaddamarwa da amerikawa kan cewa ga yadda za a yi in ana so a murƙushe musulunci in aka murkushe waɗannan to an murkushe musulunci duk abinda suka karanta duk inda ake ta kai ruwa rana ana ta artabu da su to za su ga 'yan salafiyan ne a afghanistan su ne a iraki su ne a kashmir a ceceniya kuma su ne suke kai ɗauki daga ƙasa-ƙasa saboda haka su babu wani a geographical boundaries da ya kewaye su babu wasu iyaka na geography da zaka ce 'yan ƙasa kaza ne kawai a ko ina ma a duniya a iya samun su to saboda haka aka ce su ba su da wata inuwa guda ɗaya da zaka ci in ka riga ka tuɓuke inuwan nan ka gama da su to yadda za a yi shine a yaƙe su amma a ta hannun waɗannan a tarihin musulunci shi su sufaye daman ba a ɗaukan su haɗari ba a ɗaukan su haɗari in ka ga wani sufi wai ya yi faɗa da 'yan mulkin mallaka to ya ga daularsa da abincinsa ne zai tafi in suka kyale shi zai zai ci gaba da abin nan kuma haka haka a cikin littattafan a cikin jawahirin rasail na na na Ibrahim Yes akwai inda ya rubuta wasiƙa yana gaya wa almajiransa yana gaya wa almajiransa a littafin sa jawahirin rasail yana cewa 'yan mulkin mallaka na faransa masu mulkin ku ne masu ku ne kakku faɗa ku yi musu biyayya to wanda zai faɗi wannan shi zai ce a kawar da wani ɗan mulkin mallaka ya ce masoyansu ne suna gina musu ƙasarsu suna raya musu ƙasa a yi musu biyayya wanda dukkan wata ƙasa da take da kishi ta yi yaƙi da ɗan mulkin mallaka hatta su kansu turawan sun yaƙi ɗan mulkin mallaka ba wanda ya bar ɗan mulkin mallaka a ƙasarsa ya ci gaba da zama ila ma la haya ko ya ce a bashi goyon baya to amma a ƙasashe da waɗannan irin ɗari'u suka yi ƙarfi za ga an yi amfani da su a indiya an yi amfani da su lokacin da ismailu shahid ahmad ismailu shahid ya fito yana yaƙi da 'yan mulkin mallaka haɗa baki aka yi aka sa malamai su dinga jifan shi da habe ne aka ce habe ne yana nan a cikin littattafai wanda suka yi rubutu akan akwai littafin a mas'udun nadawi littafin mas'udun nadawi sunan shi tarihul harakatul islamiyyati fil hind ba indiya ne to ya faɗi irin waɗannan yadda aka yi ta amfani da waɗannan baragurbin musulmi ɗin wajen yaƙar musulmi na hakika domin ana ga waɗannan na hakika ɗin su ne masu ruhi su ne za su kawo kirjiya mai tsanani amma waɗancan su inda an cika aljihunsu da abin duniya to komai zai tafi daidai Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu kamar yadda muka ce kalmar hatta ya ce amrullah amrullah ya zo a wasu ruwayoyin ƙarara cewa hatta ta koma sa'a saboda kaga an fassara maka amrul lahi din anan ana nufin har lokacin da alkiyama za ta tashi Allah madaukakin sarki ya mana gambakatar hadisin ibnu umar radiyallahu anhuma mun karanta shi a baya saboda haka ba za mu sake wani sharhin sa ba illa iyaka mu fassara shi sai kuma mu dakata da karatun da yau anan kunna inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa utiya bi jummar jummar shine wannan soso na jikin dabino wanda ana cin sa an zo da wannan jummar wannan soso na jikin dabino manzo Allah yana ci fa qala inna min ash-shajari shajaratan manzo Allah ya ce ban sanya ya ake ce masa da Hausa ba ko yana da wani suna yana da wani suna da Hausa shi wannan sosan na jikin itaciyar dabino wanda suka suke da dabino ko suka san dabino in yana da wani suna sai su sanar da mu eh nono a kai kuma kilili wani abu ne daban eh a'a ba shi hantsar da biyu shi wannan daban yake eh shi a jikin itaciyarsa yake eh zarba ana ci in daka ba a ci to ba shi ba ne eh a ciki take a'a ba ita ba ka je ka duba ka ga me ake ci banda 'ya'yan to ne su laraba sukan ce masa shahmatul laham sunan shi jubbar amma suna fasara da shahma kamar kitsan dabina an zo da shi faƙala sai manzo Allah ce yana ci sai ya ce inda mina shajari shajaratan akwai wata bishiya daga cikin bishiyoyi nassin hadisin ya gabata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masalu haka masalil muslim misalin ta kamar misalin musulmi wace ce ita sahabbai suka yi shuru fa aradtu an aqula hiya nakhla ibn abbas yace sai na so in ce dabinuwa ce fa idza ana asgharul qaumi sai na gani ne karamin cikin su fa sakattu sai na shuru qala annabi sallallahu alaihi wasallam hiya nakhla manzo Allah yace ita ce dabinu a nan abin da yake bukhari ya sa ya kawo ya kara mai hadisin ya kashi a babun fahimu fil ilmi fahimta a cikin ilimi dan ya nuna maka ita fahimta a ilimi ba ta da alaka da girman shekarunka da tsufanka hmm, da ka ba kanikancin babur bane wasu suna daukan tafiyar ta kanikancin babur ce haka wanda ya fi dadewa shi ya fi kwarewa abu ne da Allah yake sanya wa mutum zai yiwu ba ya da shekaru amma Allah ya ba shi fahimta to kaga ibn umar a nan gurin kamar yadda ya zo a wata ruwaya fa'iza ana ashiru asharatin wa ana asgharuhu mu goma ni ne cikon na goma kuma ni ne dan kankanin akwai na abubakar su umar su waye amma duk ba su tuno ba sai shi Allah ya jefa masa fahimta din don haka ita fahimta ba ta da alaka da da wai shekarunka ayo zan shekarunka kaɗan ne kuma ka fahimta don haka zai yi kana da shekaru mai yawa kuma ka zo gurin wanda ya kafe shekaru ya karar da kai duk wannan ba komai bane a ilimi fa idza ana asgharul qaumi sai zanni ne mafi kankantar su sai yi shiru wannan fahimta ita ce ta sa bukhari ya maimaita wannan hadisi mun yi sharhin sa a baya da fuskokin ya ko ya tsakanin mutum mumini da ita wannan itaciya mun faɗi abubuwa da dama a wancan karo lokacin da muka yi sharhin hadisin a baya Allah maɗaukacin sarki ya samu dace wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in hadisin waiha ammar waiha ammar taqtuluhu al-fi'atu al-baghiya hadisi ne sahihi yana cikin bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa ammar lokacin da ana gina yana gina masallacinsa kowa yana ɗauko tubali ɗaiɗai shi ammar yana ɗaukan bibiyu shi ne manzo Allah ya dube shi ya ce waiha ammar kai can ammar alfi'atul baghiya jama'a waɗanda suka yi kuruji suka suka fita daga da'ar shugaba su ne buga wanda suka fita daga da'ar shugaba za su kashe shi wannan hadisi suka ce su masu tambayar wasu suna sukan mu'awiya da shi to na farko dai abinda za mu lura a nassin hadisin babu sunan mu'awiya maganar alfi'atul bagiya aka yi muawiya allah ƙara masa yarda yana cikin mutanen sham lokacin da sayyidina ali ya nemi a yi masa caffa kamar yadda muka faɗa ba su yi ba ya fito ya ce zai je ya yaƙe su ya fito cikin runduna mutum dubu muawiya ya samu labari shi ma ya fito da nashi runduna dubu saba'in suka haɗu a wani guri da ake kira siffin a wannan guri aka yi ta ƙoƙarin a samu sulhu haka bata samu ba har abu ya kai ga faɗa a lokacin ana faɗa rundunar mu'awiya suka kusa su yi rinjaye daga baya sayyidina ali da shi da waɗanda suke tare da shi aka sake zaburar da jama'a suka zabura suka tashi suka yaƙi a kashe gari domin yaƙin an fara shi talata laraba alhamis daren alhamis shi ne ake kira lailatul harir daren juma'a kai alhamis da daddare shi ake kira lailatul harir shi ne daren da aka yaƙin da ba a yi kamar sa ba a wannan yaƙe-yaƙe don yaƙi ne da kowa ya jigata kowa ya jigata an ce mutane biyu za su yaƙi su gaji dukkan kibau da suke harbawa sun kare ma suna da suke suka da su sun kakkare abin da ya rage sai takobi a sauko a yi a yi idan mutum biyu suka gaji su faɗi su zauna su huta suna hutu suna hira in sun gama huta kuma su tashi su ci gaba in lokacin sallah ya dakata waɗancan zai su yi sallah waɗancan zai su sallah gawa wai ki tsakankaninsu sannan a dawo gurin shan ruwan su ɗaya ne gurin ruwan sha da farko mu'awiya Allah ƙara masa yarda shi ya rike gurin aka aika wani ya je magana da shi ya ce to shi kenan a zo a sha za su haɗu gurin shan ruwa wannan ya hira da ɗan'uwansa wannan ya hira da ɗan'uwansa kuma kowa koma gano saboda yaƙi ne da ake kowa da ishtihadi shi yana ga shi ne akan gaskiya amma ba wani wanda yake kafarta dan uwansa lokacin da wani ya yi maganar kafircinsu sai na ali ya ce ikhwanuna bagaw alaina yan uwanmu ne kawai da suka yi mana da suka da suka yi mana khuruji suka suka fita a kanmu eh suka juye mana suka yi mana suka abin nan kangare mana waɗannan yan uwanmu ne a lokacin da ake sallah bayan an gama sallah wani ya yi tambaya yake sai sayyidina ali yake nuna masa gawawwakin da suka mutu ya ce ma ta fiya ha'ula'il qatla ya amira mu'minin bai maganar ka dangane da waɗannan gawawwaki da suke kwanci duk da musulmi ne ya ce man qutila minna aw minhum wa لا يريد yuridu الله والدار wa دخل al da khalal duk wanda aka kashe daga cikin mu ko daga cikin su kuma abin da ya fito da shi Allah ne da gidan lahira da ranar lahira to dan aljanna ma'ana ijtihadi yayi yake zaton shi abin nan da yake kai gaskiya ne kan ku manta bayan an kashe sayyidina Usman kashe sayyidina Usman wani abu ne wanda yake baki a tarihi idan aka ce za a hikaito muku tafasin ɗinsa sai kun yi kuka bayan kashe shi ummu habiba matar annabi sallallahu alaihi wasallama ta aika annu'man ibn bashir zuwa gidan sayyidina usman cewa a bata rigarsa da aka kashe shi a ciki aka bata ta aika muawiya muawiya ya fito da shi minbari da yatsun na'ila bintu farafisa matar sayyidina usman lokacin da ta zo kare mijinta da hannunta aka zubar mata da yatsu yatsun gaba ɗaya aka hada mutanen sham suka zo suka dubi rigar sayyidina usman jina jina ga yatsu ita kuma na ila yar sham ci. yar garin ci. suka dinga kuka suka ce mu'awiya in gaskiya kake so dole a je a zaƙulo waɗannan da suka yi wannan aika aika ai musu kisasi in ko ba haka ba to babu wani shugaba da zai zauna lafiya a tarihin musulunci lokacin da mu'awiya ya aika da wakilinsa zuwa ga sayyidina ali sayyidina ali yake tambaye shi mai mu'awiya yake so ya ce na baro shi tare da wasu mutane la yuriduna illa na baro shi tare da sittin abin sittin alf min shuyukhi sham yatabakawna tahta qamis usman ala bari Dimash wa kulluhum la yuriduna illa alqawat na baro mutane mutane manyan mutane dubu sittin suna kuka da idonsu kowa so yake sai an ɗaukansa sayyidina ali ya ɗaga hannu ya ce allahumma inni abra'u ilayka min dami usman ya ubangiji ina neman ka Allah na kubuta zuwa gare ka daga hannu a cikin jinin jinin Usman babu hannunsa tunda ‘ya'yansa ma suna ciki hatta ɗansa Hassan jina-jina aka yi shi gida waɗannan ‘yan ta'adda sun yi masa ta'addanci sauraka babu hannunsa illa iyaka nemansa ake abin da ba zai iya ba su kuma suna ga zai iya ya fito da su kawai a musu haddi wannan ta sa ake faɗan ijtihadin wannan ta ake faɗan shi yasa sayyidina ali yake cewa duk wanda ya fito daga cikinsu dan Allah to dan aljanna ina mai kafirta su yana kuma da aure yana tare da sayyidina ali ga abin da sayyidina ali lokacin da ammar ya fito ya ji wani yana la'anta su yace kai kaka sake la'anta su yan uwanmu ne suka yi mana abin nan bagaw alaina shi ammar ya fito lokacin shekarunsa ya haura shekara 94 a duniya sanda ya fito tsoho tsofa tsofai shi ya fito to zai fito ibn al lokacin da ya zo gurin yaki ya zo ba shirin ya shiga yakin yana sa ido ya ga ina ammar yake sai ya ganshi a bangaren ali sai sai ya zara takobi ya shiga ciki a gefe ɗaya akwai ƙurra mutanen Almajira abdullahi dan mas'ud da wasu sahabbai waɗanda su sun taho ne ba da niyyar su shiga yakin ba sun zo ne da niyyar su yi sulhu don haka suna go gefe guda sun yi kamfin suna ta ƙoƙarin masa'i irin su masu ibn al ana ta ƙoƙarin ya za a yi sulhu ana cikin haka ne cikin wannan runduna ta sayyidina wuya mutum dubu saba'in wanda za su fito wani ya ga wannan mutum a kan a tsaye a kan abun hawansa a tsaye kai yana tsaye da hular kwano ta mayaƙi a kansa sai ya sa takobi sai ya sa mashi sai ya soki gwiwarsa sai ya faɗi ya durƙushe sai ya sa takobi sai ya sare shi yana sare shi sai hular ta faɗi sai ga kan amma a ƙasa ana kashe shi aka ruga a guje aka je aka samu amr ibn al-as yana gurin shan ruwa aka ce qutila ammar hankalinsa sai ya tashi an kashe ammar an kashe ammar shi ne je samu awo ce an kashe ammar awo ce to menene wanda suka kawo shi cikin eh, allazina akhrajahu akhrajuhu wa ramawhu bayna ribahinahum qatalu wanda suka fito da shi daga gida suka jeho shi tsakankanin abin nan masun musu suka kashe shi wannan tawili ne na muawiya Allah ya kara masa yarda tawili ne yana da nisa a ce wanda suka fito da shi su suka kashe shi lokacin da aka yi da ali cewa wanda suka fito da shi suka kashe shi ga abinda muawiya ce ce a ah, kenan manzo Allah shi ya kashe hamza shi ya kai shi uhud shi ya kashe waye shi ya kashe duk sahabbai da suka mutu guri yaki shi ya kashe su kaga wannan tawili ne ba'it sannan maganar a albagiya ba shi gino ya wuta bane wanda ya kashe shi hadisi ya tabbata qatilu ammar wa salibuhu finnar wanda duk ya kashe ammar ya dauki kayansa kayan yakinsa a matsayin ganima to dan wuta ne wani mutum da ake kira abul ghadiyatul juhani shi ya kashe shi amr ibn al-as yana shi babban waziri ne ga muawiya shi ne yake ruwaito wannan hadisi qatilu ammar wa salibuhu finnar da mutane ne da suke abin nan dan san zuciya me zai kashe ruwaito wannan hadisi sai boye shi shi yake ruwaito wannan hadisi kakku manta a cikin rundunar sayyidina ali a cikin waɗannan tawagar tashi aka samu wanda ya kashe zubair ibn al-awwam har ya ɗauki kansa ya je yana yin tinkaho ya kai wa sayyidina ali cewa ya kashe shi sayyidina ali ya ce ƙara ganin ka cikin rundunarta saboda manzo Allah ce qatil ibn safiya ta nar